valentine wanda la shakka wannan rana kafin mu yi bayanin matsayin musulunci a kan so me asalin a ina aka samu wannan rana na valentine to la shakka abin diddigin tarihi ya nuna cewa rumawa da can suna bauta wa gumaka wadda sukan yi idi a ranar goma sha biyar ga wannan wata ɗin watan fabrair suna kusantar da yanke-yanke sukan yi yanka su kai wa waɗannan allolin nasu gumakan nasu da nufin gumakan su tsare masu dabbobinsu to har dai suka zo suka karbi addinin kiristanci wato nasara kenan a ƙarni na uku na meladiya sarkinsu na biyu ya ba da wato wani hukunci ko wata doka da ya sakawa mayakansa sojojinsa dokar hana su yin aure saboda auren zai shagaltar da su daga abin da ya shafi yakukuwan da suke fuskanta saboda ka ya zartar da wannan doka cewa duk wanda yake mayaki ne wato soja ne shi to an haramta masa wato ya yi aure to ana cikin haka sai aka samu wani malamin kirista shine valentine din ya ƙalubalanci wannan doka din. ce wannan doka ba ta yi ba ya dinga a sirrance mayakan nan suna ɗaura aure ko kuma suna yin aure a sirri ta inda shugaba wannan sarkin bai sani ba to da asirinsa ya bayyana ya toni kenan wannan sarkin ya san cewa ga abin da yake yi shi wannan valentine ɗin ya kama shi aka saka shi a kurkuku aka yanke masa hukuncin kisa to kafin a zartar masa da hukuncin kisa yana cikin kurkuku sai ya shaƙu da soyayya ya shiga tsakaninsa da 'yar mai kulawa da kurkukun to ana cikin haka sai ya zama na ran da za a zartar masa da kisa shine ranar goma sha hudu ga watan fabrairu watan biyu shekara ta da 270 na miladiya aka zartar masa da hukuncin cewa a kashe shi kuma aka kashe shi a wannan ranar to dalilin wancan soyayya da ya kulla da wancan yar mai kulawa da kurkukun a nan kuma sai aka riki wannan ranar da aka kashe shi cewa ranar masoya saboda ya zo ya 'yantar da mutane daga wancan doka da aka saka aka hana su aka mai da shi cewa rana ne na soyayya to wannan shi ne asalin tarihin wato wannan rana na masoya da ake faɗi aka mai da shi ranar biki idan muka kalli wannan rana muka ce mun keɓe shi don soyayya shin soyayya tsakanin ma'aurata ko soyayya tsakanin samari da 'yan mata to la shakka addinin musulunci ya zo da soyayya amma soyayya gaba ɗaya musulmi ya so ɗan uwansa wanda annabin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin da ya tabbata bukhari da muslim hadisin anas annaban Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba sai ya sowa dan uwansa abin da yake wa kansa kuma annaban Allah ya yi bishara ga masoya dan Allah hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Abi Hurairah ta annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ce sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi al muslim fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu wato mutum kashi bakwai wadda Allah zai sanya su a inuwa a inuwarsa ranar da babu wata inuwa al muslim a inuwan al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshinsa daga cikin waɗannan sai ya ce wa rajulani tahabba fillahi mutum biyu da suka yi soyayya ko mutum da suka yi soyayya dan Allah sa'annan idan muka dawo idan ana ganin cewa ok wannan ranar za a yi soyayya ne ma'aurata su nuna soyayya to kafin nan me suke yi shin soyayya a keɓe ta a wani lokaci wallahi annabin Allah idan muka dubi yadda yake tare da matarsa da yadda yake musu soyayya babu wani lokaci da yake keɓewa cewa to wannan rana za mu yi soyayya wannan rana kuma babu soyayya wanda ya kai ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya tabbata sunan na abi dawud hadisin amir bin rabi'a annabin Allah ya ce ba abin da shari'a ta yadda na wasanni sai wasanni guda uku daga cikin waɗannan wasanni guda uku ɗin akwai mutum ya yi wasa da matarsa wanda ya tabbata sunan aisha radiyallahu anha take cewa daga ciki annabin allah har sai rere ne yake da aisha su yi guduwa zai riga wani ta ce da farko kafin na yi kiɓa muka yi sai rere ne na tserewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bari na cika na yi nauyi sai ce mu sake yi da muka sake ya tsere mani ya ce to wannan shi ne kai kila tun da kake baka taba yi ba in kuma soyayya ce da aka ce tsakanin 'yan mata da maza kenan matasa wannan kuma haramun ne wanda ya tabbata cewa babu radda ake barna ake fasikanci a duniya musamman a kasashen yamma irin wannan ranar duk wani abu kayan fasikanci ma a fili za a ajiye shi to saboda rashin sanin ya kamata da rashin sanin addini kana musulmi wai sai ranar za ka yi soyayya ko ka kyale 'ya'yanka su yi ta fasadi a bayan kasa wanda akwai kasan musulmi da suka lura cewa a wannan ranan irin fasadin da ake yi hankali ba zai ɗauka ba suka hana to mu ba sai an sa doka a hana ka ba ga yadda addini yake in kana zama da matakka ka yi soyayya da ita ba sai wannan rana ka yi koyi da waɗanda suka saba annabin Allah ya yi gargaɗi ya ce kar ku yadda ku koyi da su saboda koyi da su zuwa wuta ne wanda dunkule wani abu na biki na gama gari mutane su haɗu su yi shi su yi murna a addinin musulunci babu sai guda uku addinin babban wato bikin babban sallah karamar sallah sai kuma ranar juma'a da ake haɗuwa a tafi masallaci ya ado wannan idi na valentine haramun ne haramun ne haramun ne a musulunci abin da kuma da Allah ya ba mu lada abin da kuma kusurai Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa